Shugaban Amurka Joe Biden da shugabannin Afirka za su fara wani taro a yau talata a birnin Washington DC da ke Amurka. Rahotanni da ke fitowa daga ofishin jakadancin Amurka na nuni da cewa wannan taro zai nuna muhimmancin dangantakar Amurka da Afirka da ƙara yin haɗin gwiwa kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya baki ɗaya, kama daga harkar tsaro da ta'addanci da batun canjin yanayi sannan da cin hanci da rashawa, saboda ana ganin nahiyar Afirka za ta tsara makomar duniya nan gaba ba kawai makomar mutanen Afirka ba. Amma ga masanin harkokin siyasa da gudanar da mulki kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin akwai abin dubawa a yadda kasashen Turai ke gayyatar shugabannin na Afirka. Mun fahimta akan wannan taro shine ya zama na cewa kwanan nan ko kuma shekarun nan da na dan baya da suka wuce shugabannin Afirka kowane babban mai arziki a duniya Ƙasar da take da arziki sai kawai ta kirawo su kama 'yan yara ta gaya musu abin da take so ba ma tare ta bi su ɗaiɗe da ɗaiɗe da martaba su da girmama su ba kan ga an yi a china na jin an yi a faransa na jin an yi a ingila yanzu america ta yi ko ba mu da martabar da za a iya yanzu magana da mu ɗaiɗe da ɗaiɗe ne ko kuma shugabannin sun riga sun sayar da darajar da ake ganin su da ita saboda haka wannan shine tambayar ya kamata mu wa kanmu shi ma kwararre a harkokin kasuwanci da dangantaka na ƙasa da ƙasa shu'aibu idris mikati ya ce wannan irin taro abu ne da ke nuni cewa ana zawarcin nahiyar ne saboda irin arzikin da Allah ya yi mata. Muna da jama'a sama da kusan biliyan ɗaya. Kuma ana ganin cewa kasuwan gobe tana nan a nahiyar Afirka. in ka dubi ma'adanai allah ya albarkaci nahiyar afirka da ma'adanai ya allah iskan gas man fetur gwal ne azurfa ne tagulla ne akwai wani abu da ake amfani da shi na yin batir din salula ne batir din rutocila ne batir din mota ne da irin wa'innan ababe da suke amfani da batir ana kiran shi lithium allah ya albarkaci nahiyar afirka da irin wa'innan ma'adanan Amma ga masanin harkokin diflomasiya da siyasar ƙasa da ƙasa kuma jami'in horar da 'yan majalisar Afirka da ke Abuja, Farfesa Usman Muhammad ya ce duk ba a nan gizo ke saƙa ba. Na ɗaya shugabannin nan su tabbatar da cewa sun gaya wa Amerika hassala faɗa da take nan da can ba nata ne, Babu shakka faɗan nan ma da muke gani ana yi tsakanin Rasha da Ukraine. Afirka ta wahala. Maki Sall shugaban ƙasan Senegal shi kaɗai ya ɗau jirgi yana shugaban ƙasan ECOWAS. ya je magana da yawunsu ƙasashe 54 a ECOWAS kowa ya san haka ya je ya gaya wa shugaban ƙasar Rasha cewa a sassauta wannan al'amari domin mu samu abincin da ke fitowa daga Ukraine. To kin ga anan ai akwai abin kunya. A sakonsa na maraba shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana fatan yin aiki tare da gwamnatocin Afirka, ƙungiyoyin jama'a, al'ummomi da kamfanoni masu zaman kansu don ci gaba da ƙarfafa ra'ayi game da makomar dangantakar Amurka da Afirka. Amurka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.